الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين دوبن غيسوا دفاتن الخير ina so in yi amfani da wannan dama miƙa saƙon fatan alkhairi da kuma godiya mai ɗimbin yawa ga al'umma baki daya waɗanda suka ainihin taya ni eh, alhinin wannan abu na gode na gode da masu fatan alkhairi da kuma masu addu'a na gode kwarai da gaske allah ya saka da alheri allah kuma ba mu jajircewa ya tsaye da mu akan gaskiya duk zafinta duk kuma wahalarta masu salam